Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. malami da allo kuma yake karatu. Ga malami da allo que creas tú. ya koya mana karatu. Mun zo gurin kamalin ka koya mana rubutu. An zo komin dare malamai ba sa barin karatu. Da malami da allo biyu yake karatu. فكر أكون Mulkan ya kuma ka tsora mana karatu. Ai kuma ne dare malamai ba sa barin karatu. Ka malami da allo biyu mai yake karatu. ruwan rubutu ga malami da allobi kuma yake karatu Shatima Mansur da wani waka ta malami da allo malami kai wai allon ma habi ba eh shi sai da allo biyu yake karatu saboda tsabar kwarewa eh to yanzu kai kuma alhaji iro gangan ka biyu ko ko microphone din ka biyu a ah, to da guda ɗaya dai nake yanzu tukunna sai gaskiya eh, ban kai ga irin wannan kwarewar ba eh, tukunna ba ka ga sai rangaji nake ba mm. ah, to alhamdulillah a ah, shatima mansur kenan da wannan waka ta musamman shatiman mawaka wanda wato shehun Barno da kansa mm. ya naɗa shi a zaman shatiman mawaƙa. Hmm. a da wannan waka ai ba inda za a kace wannan ba daga sudan ya bullo ba irin hausawan sudan din nan eh to a hmm. kada akwai akwai kashin gaskiya za a ce a cikin abin nan naka saboda ya zauna a kasar sudan din ya girma a can harshen shi a kare yake da hmm. ya koyi waka kuma ya zo ya koyar da kansa zan ce kuma ya zo hmm. yana yi haka to alhamdulillah Allah ya sanya alheri a shatima mansur muke ji da wannan waka yau muna borno amma bismillah ta ina za mu faro to bari mu fara da sakon gaisuwar musamman na fatan alheri na a bari ya huce zuwa ga sarkin baduko mm. da kuma alhaji shehu tijjani hakimin kakuri mm. sai kuma alhaji dr muhammad sani bello mai nan mm. zazzau yau na shiga masarauta ne haka eh sannan kuma muka leka a kaduna hukuma alhaji akwai alhaji yunusa makarfi wanda ya ma ya ce akwai wani labari da ya bani ya ce in na shigo in taya bakinsa kayan aru a ci albasa a ci albasa eh, haka da yake aminin yana ne ce labarin ya fito suna ta yin shi da yana ne lokacin haka eh to ina muna gaida shi gaiso fata alheri shi ma sai kuma Alhaji Mustapha wanda yake manaja ne kusan a wani kamfanin da ake kira Kems a Kaduna mm. a Murtala Sukwaya sai mu ce to da fatan za a ci gaba da kasancewa da abari ya huce mm. to sai gaisuwar fatan alheri mu leka zuwa ga shafin mu na majalisar abari ya huce na shafin Facebook mm. inda za mu fara da Sha'aibu S Fada da kuma Dattijo Magama sai sai munira e zango da adamu bala da kuma musa muhammad da jibrin nasir yakub kamri ah. sai kuma a gaisuwar fatan alheri na bari ya huce zuwa ga laminu jafaru da muntari magaji da sama'ila na mera da kuma abubakar yahaya ah. sai yakub umita ko ummita yakubu cikin biyu dai haka aka juya ah. suna sai musa hadarin asuba da magaran sai kuma sani m musa sai kuma sanusi m umar da hassan Manu Musa sai Abdul Shakur Mustapha da Muhammad eh, Muktar da kuma Nasir Abdul Karim Karowa da Bitam Toranke. Ah. Allah ya sa na faɗa daidai sai kuma gaisuwar fatan alherin dai na abar ya huce zuwa ga mustapha yusuf musa da samir gayawa sai nasiru labaran jaja da bukar zanna da muhammad aminu adamu sai mudassir haruna da balajido da kuma abdullahi musa mm. gaisuwar fata alheri na abar ya wuce daga karshe zan mika zuwa ga hafsat kalaba hafsi sai kuma awal usaina musa to ina ga kasan lokaci sai juya mm, eh, to mm. sai kuma usman sula hadeja da kuma mahad bin ibrahim sai kabir sani da kuma sale labo da isa mika ilu da faisal altarabi sai sani e galadima da joseph zakari daga ƙarshe rufe da muhammad yahaya ɗan samunaka da fatan suna cikin ƙoshin lafiya kuma sun ji. Haka yake to ga dimbin gaisuwar sashen Hausa na murya Amurka nan zuwa ga masu sauraron mu mai nasara nasarawa funtuwa sai gaisuwar Adam A Adam gaisuwa mm. a jihar Yobe Najeriya sai gaisuwar Abdullahi Bature Bajoga da Baffa Haruna Bajoga sai Haladu Musa Bajoga da Sale Isa Bajoga mm. da daukacin mambobin muryar talaka reshen karamar hukumar Funa Kaya jihar Gombe mm. da fatan kuna nan lafiya. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga sojan Najeriya wato ya'u isyaku a abuja mm. sai kuma gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu abbas babe gombe tare da afan abuya a gombe sai aliyu hassan s numugu sau da anas hoja birnin kebbi mm. sai barista isyaku basar barau kenan mm. tare da bello biji gidan madi sai gaisuwar dan birna wato muhammad hassan sai gaisuwar barista dalami shi da fatima daura sai hajiya gambo maman gusau tare da shugaban majalisa ismail bimo mai Gomba. bawa sai makaman Bangudu tare da mm, wato Muhammad Shehu mararrabar Kunini sai gaisuwar Sa'ad Kagarko tare da ciyaman zaidu bala kofa sabuwa birnin kebbi kenan sai hmm. a wato aliyu sa'idu kebbi sai gaisuwar ma'awuya zurmi tare da siraju kasim argungu sai hafiz balarabe gusau tare da najib alzamfari da fatan kunanan lafiya dimin gaisuwa zuwa ga mansur almu tare da sir. sani birnin kebe da gida do gumi sai kuma gaisuwar muhammad dan dattijo tare da shata ne awwal sai gaisuwar ali wato ali muktar umar na mm. kwalli sai gaisuwar mai sauraron mu abubakar kalajanga jalingo da fatan kunanan lafiya muna mika ɗanban gaisuwa zuwa ga ibrahim s bello tare da mai sauraron mu wato lawal ɗan gambo gagarawa sai gaisuwar malami mahmud gidado wato dc kenan na hukumar kwastam a kanan dabo sai mansur mahmud gagarawa tare da mai sauraron mu sadiq wushishi sai sadisu rabin dami tare da suleiman dambamse tijani muhammad tj da fatan kunanan lafiya mm. gaisuwa ta musamman zuwa ga yarwa be wato ibrahim sawab na kamfanin daily trust a maiduguri jihar borno da fatan kananan lafiya ka kuma muna mika wata gaisuwar ta musamman zuwa ga hajiya na bukar mandara gida mai lamba tara titin gamen house a maiduguri jihar borno da fatan kunanan lafiya mm. bari in mm. sa maka wannan waka sa ma mm-hmm. sauraron mu wannan waka da marigayi oh, mm. bukar mandara mu mandara wakar bukar mandara bukar mandara na ba

je ka ya buka Shi arziki abin Allah ne, Allah wa buka mandara. marigayi alhaji mamman shata da mm. wani waka ta marigayi alhaji bukar mm. mandara duka ya gafarta musu ya amin amin su mamin ka sa mm. ko su waƙoƙi na eh, musamman na shata dan tuna kaga waƙar bukar mandara mm-hmm. waƙar kamsalem waƙar sardauna amadu jikan nana oh, waƙar abubakar tafawa balewa waƙar badun yola duk ka san waɗannan waƙoƙi ne da ya jera su in ban da wannan mm. waƙa da da ta Ahmadu Bello da nake magana eh. waƙa ce da ya musu bayan lok da aka yi juyin mulkin nan na farko a mm. Najeriya 1966 mm. ya kamata mu yi albishir masu sauraron mu cewa da a cikin wannan wata na Disamba zuwa cikin watan da za mu shiga na Janairu din nan akwai wata hira ta musamman da aka taɓa yi da Salo jan kiɗi Eh. Alhaji Salihu Jankidi eh. ah, wanda za mu zo mu sa a cikin wannan oh, fili wato Salihu Jankidi Salihu Jankidi wato an eh. yi wannan hira da aka yi da shi tun shekarar 1966 saboda ka san ya bar duniya shekarar 1973 yawa ya rasu ah, za mu zo mu sa ko ta hira ta musamman da aka yi da shi wato in ka je sai ka dauka cewa yau aka yi wannan aka yi wannan hira da shi yawa sannan kuma baya akwai akwai kuma hira ita ma da aka yi da ana ce, eh. a wadda ita ma za mu zo mu sa a cikin wannan ah, fili sannan kuma akwai hira da mamman shata wanda masu sauraron mu da sun taba ji eh. amma kuma za mu zo mu sake rana ta wannan hira eh, ah, eh. ta musamman hirarraki ne guda biyu da aka yi da shi lokacin zuwansa Amerika. Eh ka san hirarrakin a wani lokaci akwai wadda in ka ji din kana son ka ƙara ji bayan wani lokaci. Kwarai da gaske haka ne. Mm, haka ne to ina bin ka bashin labarai da yawa fa amma ɗazu kana maganan cewa akwai labarin da kake son faɗa. Eh wanda aka bani shine wai mutanen ka ne ta hada wannan karin wannan ba fulatani ba ne ba mu ba ne eh, kuma ba su ba su yan wuraren barna barna suna jin ka eh, yawa ni ma ina jin kai da <laughs> ka san ba fulatani da barbare ai sai a hankali haka eh, to mm. wato abin da ya faru shi wannan ah, wannan alhaji nusa makarfin hmm. shi ya turo min cewa ya muka waya da shi wancan mako yake cewa ya dan manta yadda abin yake amma ya fara gaya mu ya ce to hmm. in ya kuma samu eh, ya kara update din shi ya kara wanke a cikin kwakwalwa to hmm. zai zage gaya mu ya ce na ne wani yake shi labarin ah, akwai sakwatawa suka tashi irin su biyu suka tafi kasan kasan irin kuturwar kan hanya mm. irin kazan nan ban karara eh haka eh manya manya to eh, mm. aka je takuban mai kaji wala mm. <laughs> aka zabi dan kwala dan kwala aka ci aka darje nan suka tafi suka kama gaban suka yi gida washe gari ko bayan kwana biyu ne kai ɗayan sai ka ji daɗi sai ka sake dawowa za ka siya ga wannan fa gaskiya ba ta kai kamar ta ba ta kai ta <laughs> shekaran jiya ba kamar ba ta kai ta girma ba ne kai kai wannan gaskiya ne sai yake cewa ai ai wallahi ai ai baka sani ai ungulu ce wancan <laughs> sai kai sai kai ungulu ce ungulu da eh sai to me sauka ga tutu <laughs> aka ce a ah, kware yanzu bayan gida tutu ne eh. me sauka ga tutu aka ce mm. a ah, kware ko ita ce subhanallah mm. sai kara gaba sai tafi samun samu dan uwan shi eh. ya ce to kai dan uwakin kai ka san me ya faru a, ja ai kazan nan da mun kace ran nan mm. ka san me ka ce ya ce a'a ya ce to wallahi ci me suke ce mata ungulu mm. um, akwai sunan da suke kiran helicopter a a wani suna ne da Hausa suke kiranta to akwai na san da eh, turanci ana ce eh, mar helicopter shi akwai sunan da suke kiranta hmm. to amma dai ungulu ce kace hmm. ungulu ce shi ma ya ce me sauka wai ga tutu to wai ko me sauka tutu shine sai wanda ya sau da labari ya ce wallahi ka zakki harawa <laughs> ka ji abin da kace kwana biyu yana magana wai zakki harawa ya ce kuma ta riga ta bi jini <laughs> shine ne magana ta kare ai ko in nazo zan faɗa ma Alhaji Ibrahim <laughs> nace masa in kuma ka ji wanda abin yake da da kyau da kyau ka sake gaya mm. mana tunda mun dan figa mm. eh. <laughs> wai mai sauka ga tutu mai sauka ga eh, tutu ko ba kyau eh, akwai wani labari da naga mutane suna yada mm. bayan abin da ya faru cikin yan makonnin nan na mata da ke zargi da kashe mijinta Maryam bayan wannan labari akwai wani wanda ake wani labari kuma da ake yadawa wanda ban sani ba ko na gaskiya ne ko ba mm. na gaskiya ba ne dai amma dai kamar dai labarin ba na gaskiya ba ne eh, amma dai ana yadawa eh, ne ana hannun ka mai sanda ne ko kuma a nuna cewa ga dai mata wadda take da basira ko eh. tafi basira wato labarin wai shine wata mata ce mm. wai sai ta samu ta ɗauki wayan mijinta sai ta ga suna hira da wata mata. Mm. to shikenan da ta karanta abubuwan da suke magana a kai to ita maimakon bacin rai mm. sai dabara ta shigo mata mm, sai ta yi kofin duk abubuwan da suke magana a kai a ta facebook eh. sai ta je ita ma sai ta bude shafi na facebook da wani suna daban ta sa wani hoto daban yawa eh, sai ta tura mijinta abin nan irin sakon gayyata ta eh. abokantaka da sauransu eh. haka shi kuma sai ya aminci shi kuma ga na mamaji yawa eh suka dan fara magana na magana magana magana bayan kwana biyu shine sai sai ta tura masa sako ta ce kai ni fa ba mace bace ni namiji ne suna na abuwa ne ni dan kungiyar boko haram ne tashin hankali yawwa naga kana magana da matata akan facebook ina so in ja kunnan ka cewa cewa cewa za mu gama da kai eh za mu ga ido eh mun san inda kake da yake ka san matan shi ce ta san komai eh, game da shi eh dole sai ta ce masa mun san kana zaune a unguwa kaza a gida kaza a sunan matarka kaza sunan kana da yaya uku sunan su da wani da wani da wani kana aiki a wuri kaza sunan babba abokin ka wani kuna tafiya aiki da abokin da wannan abokin naka kullum karfe tara kuke <laughs> fita <laughs> kuna bi ta wannan hanya ku tafi wajen aiki ga ta hanyar da kuke dawa karfe na kuke da duk mun san eh. komi game da kai Allah saboda haka da da da za mu gama da kai yawa mm, saboda haka za mu gama da kai mutum ya zauna ya karanta abu yana zauna daki ai ba za a yi sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko oh, yana dakin yana zaune kawai sai a cikin falo sai inna lillahi ya <laughs> hango lahira <laughs> <laughs> to tun daga nan yana zuwa ya goge facebook a cikin wayan ya goge wayan ma gaba ɗayan ta ya ɗauka ya je sai dai so irin dan eh. irin so irin yar waya wanda ko internet eh, ba ta hawa lado lado ake ce wata kaji kaji ko bayi ne ake cewa yawa daji wasu sukan ce mata eh, fiya wata ko torchlight yan nokia din ne ya je so irin ta kuma tun daga ranar mm. sallah ba ta shige shi Allahu akbar mm. lokaci na yi zai ce mata lokacin sallah ya kawai ya je ga <laughs> to tun daga rana to kaga ita wannan ta yi dabara bugu bai kashe kura kaga makamanci wannan da naji wani dan guntu shi fada ta so ta ita kawun mm. ne kullum ya addabe ta da masifa ya irin mafaɗatan kawun nan nan ne gidan shi take kullum masifaffe ne shi ita ce ah, a ya zamanin da mata ke faɗa da waya to wallahi bari ka ga yadda za a yi zan haɗa faɗa da wayan nan kuma ba duwa mm. na zan koma in yi kallo zan mm. ƙara samu ka labarin na baka suspense <laughs> eh na dakatar da kai to to shi kenan Allah ya kai mu sai mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana ma sauraro a madadin <laughs> Usman Kabir Ahmad Ibrahim Alfahamir ke cewa huta lafiya baba Mustafa baban Borno ganka domin darajar duka sahabbanka ba mustafa Allah ya ji kan baba ba mustafa baban Barno jigan har 'ya'yanmu Allah ka jigan baban Borno ba Mustapha Jalla ya jigan baba ba Mustapha baban Borno. rashin babbar gora an yi rashin uba babban ba Mustapha Allah ka ji gan baba ba Mustapha baban barna